الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكري وما هم بسكري وترى الناس الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمي ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أرذل للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامده فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد اخوان مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkanin godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci na 23 ga watan Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 Allah madaukakin sarki ya nufi mu da haɗuwa a wannan masallaci mai tada albarka Masjid Al-Aqsar da ke Ugon Rogo Jos domin gabatar da tafsirin al Al-Qur'ani mai girma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu kan daidai. Babu shakka Al-Qur'ani mai girma shine littafin Allah. Kuma shine tsarin da yake tsakaninmu da Allah. shi kadai ne littafin da ake neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da karatunsa shi ne constitution kundin tsarin rayuwa wanda Allah madaukin sarki ya saukarwa annabinsa na karshen annabawansa domin musulmin duniya baki daya su gudanar da littafin a rayuwarsu kenan sanin ma'anar wannan littafi ya zanto wajibi ba sai ka zama malami ba ba sai ka zama almajiri ba wajibin kowa ne ya so ya koyi ma'anar littafin ubangijinsa domin ya san yadda zai gudanar da rayuwarsa Allah madaukin sarki bai ba mu sararin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma sati-sati kamar yadda ake sauran gurare ba sai wannan kara muna godewa Allah muna ƙara gode masa wannan ba ne ni'ima ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daman gabatarwa daidai yadda shi zai yarda da shi Allah ya cire mana neman lada a gurin mutane Allah ya dauke mana yi don wani da ni mai yi mai gabatarwa da ku masu sauraro baki ɗaya fata ne ke Allah subhanahu Ta'ala ya azurta mu ikhlasi wannan littafi ya zanto hujja a gare mu ba hujja a kanmu dama manzo Allah ya faɗa wal qur'anu hujjatun laka aw alayka to Allah ya ya zanta hujja a gare mu ba kan mu ba tunda wannan shine farkon tafsirin da zamu gabatar a irin wannan tsari kamata ne a ce mun soma daga suratul fatiha amma kuma akwai tafsirin da muka ɗauko wanda muke da azumi mun ɗauko tafsirin nan tun daga suratu al-isra muka zarce kahf muka zarce maryam muka zarce taha har muka zo yanzu ga mun kammala al anbiya sai muka dacewar cewa mu ci gaba da wannan tafsirin daga inda muka ɗauko kamar rabin Al-Qur'ani kenan idan Allah ya taimake mu ya ba mu tsawon rayuwa muka dire a suratul nas to daga nan kuma sai mu koma farkon suratul fatiha bakara har zuwa rajin alkur'ani mai girma Allah ya ba mu ikon haka sura da zamu shiga yau insha Allah ta'ala ita ce suratul hajj suratu al-hajj suratul hajj sun yi saɓani shin makkiya ce ko madaniya yawancin surorin alkur'ani mai girma zaka ji an ce Za zaka ji an ce madaniya to wannan sura makiyya ce ko madaniya akwai malaman da suka tafi akan cewa wannan surar makiyya ce mai dalilin su farkon ayar masu aka ce ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas iya daga cikin siffofin surorin da suka sauka a garin makka saboda a lokacin mu'minai ba su da yawa ba za ka ji ya da na amanu ba ba za ka ji hukunci hukunci ba abin da ake kokarin tabbatarwa shine aƙida ta zauna kafin a gina hukunci kai. Allah ya ce ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum malaman da suka ce sura ce makkiya har ila yau sai suka ce sura ce da ta yi magana akan tauhidi da aƙida ta tsananta kuma akan abin da ya shafi shirka Allah madaukakin sarki yana cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب wannan tauhidi Allah madaukakin sarki yana cewa وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود توحيدي لكم أينهم وتدرجي أكن شركة حتى لشركة الله ملو تنسلكنا سوى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهمي به الريح في مكان سحيق duka waɗannan ayoyi suna tabbatar da tauhidi da akida suna kore sharka, sai suka ce to sura ce makkiya yau suka kafa hujja cewa surar tana magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama da yanayi mai ban tsoro da zai kasance zai faru a tashin alkiyama inna zalzalata sa'ati شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل har zuwa كريش yayin da kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa wannan sura madaniya ce mai hujja suka ce abu na farko cikin surar akwai ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suka ce wannan sima ce sifa ce ta surorin da suka sauka a garin madina abu na biyu suka ce akwai umarni da aikin hajji a cikin wannan sura wa azin fil nasu bil hajj kulli رجالا ya كل min kulli من كل ya عميق يشهد منافع له aikin hajji an farlanta shi ne a garin madina da saboda haka sai suka ce to wannan surar ta sauka ne ko kuma wannan surar madaniya ce har ila yau suka tafi akan cewa wannan surar akwai umarni da jihadin kare kai domin musulmi a fatar tulmakiya baki ɗaya ba su da ƙarfin da za su yi. an kore su an musguna musu an kashe su an hantare su an ci musu mutunci amma duk da haka manzo Allah yana cewa ku hakuri ku hakuri ku hakuri sai da aka iso garin Madina aka gina kai aka yi karfi sai Allah ya saukar da wata aya cikin suratul hajji yana cewa udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir idan aka ba su fita yaki sai eh, adana adena sabon banza har ila su suka ce wannan surar akwai umarni da sallah akwai umarni da zakka akwai umarni da ayyukan alkhairi da kuma haji akan ayyukan shari Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin suratul hajj alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salah wa atu az zakka, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur tsayar da sallah bayar da zakka umarni da ayyukan alkhairi bi hanya akan shar a ina ka saukar da waɗannan duka a garin Madina sai suka ce don wannan dalilin wannan surar madaniya ce har ila yau suka ce to a cikin wannan surar akwai ambaton munafikai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa minan nas man ya'budu Allah ta'ala haq masu bautatawa Allah bisa shakka babu yaqini wannan sune munafikai munafikai ba a same su a garin Makka ba sai a ina sai a garin madina to domin wa'annan dalilai jumhurin malaman musulunci musamman kuma malaman tafsiri sai suka tafi akan cewa wannan sura ce makiyatun madaniya jama'a mun fahimta wannan sura ce makiyatun madaniya ita kaɗai tana da wannan siffofi guda biyu ita makiya ce kuma ita madaniya ce don me don dukkan hujjojin da aka kawo na cewar makiya ce ko cewar madaniya ce duka hujjoji ne masu ƙarfi an sami babban malami da ake ce masa abu amur addani yana da littafi albaya fi addi ayar ƙo'a a cikin littafin yake cewa kakkam ayoyin suratul hajji makiya ce banda ayoyi guda hudu su ne kawai madaniya ina da wannan ayoyin هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحياة ayoyin kenan guda hudu suka ce waɗannan ayoyin sun sauka ne akan waɗanda suka yi mubaraka a yakin badar yakin badar a na ka yi ta a garin madina ko in ce bayan an dawo an hijira an dawo garin madina aka fita zuwa badar aka je aka yi wannan yaki ayoyin nan guda hudu sun sauka ne akan aliyu da hamza da Ubaida ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu da kuma waɗanda suka kala da su a yakin Badar Utba ibn Shayba Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Al-Walid ibn Utba wannan sune waɗanda suka fara karawa sune hadani khasmani iktasabu fi rabbi khasmun min al-kuffar wa khasmun min al-mu'minin iktasabu fi rabbi wannan shine ra'ayin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma turjuba da Qur'an amma an samu almajirin sa Mujahid ibn Jabr iya daga cikin gaban goshin almajiran Abdullah ibn Abbas dan yana cewa ya sauke Qur'ani daga bango zuwa bango na tafsiri ya sauke tafsirin alqur'ani mai girma daga Fatiha zuwa nashi a gaban malamin sa Abdullahi ibn Abbas sau uku akan kowace aya sai ya tsaya ya tambaye shi an fassara masa filla filla shi kuma cewa yake yi kaka ayoyin da suke cikin suratul hajji makiya ne banda aya uku sai kirga daga daga khasma hadani khasmani tasabu rabbi har zuwa ayoyi guda uku bayan wannan wannan shine abin da ya shafi wato ainihin a suratul hajji kasancewarta makiya ko kuma madaniya kafin mu shiga cikin sura har ila yau akwai abin mamaki gaba da wannan sura ita ce kadai sura filin da aka sanya wa sunan ibada ina aikin hajji ibada ne ko manyan ibadu ummahatul ibada guda hudu ne na farko sallah na biyu zakka na uku azumi na hudu aikin hajji kun taba jin suratul sala kun taba jin suratul siya suratul zakati amma akwai suratul hajj iya daga cikin mumayyizat na wannan sura kuma wani abin mamakin duk da cewa sunayen surorin alkur'ani mai girma tawfiqiyya ce ba tawqifiyya ba musa wannan istilahin aiko idan muka ce tawfiqiyya ana nufin ijtihadi yawancin surorin alqur'ani ba a sa musu suna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma akwai kaɗan wanda aka sa suna domin hadisi ya inganta daga Zaid bin Sabit cikin Sahih Bukhari asar ɗin da yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce da su ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا wa kaza idan jerin gwanan ayoyi suka sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikance da su ku kwashi waɗannan ayoyi ku zuba su cikin surar da ake ambatar kuda surar da ake ambatar misali eh, baqara surar da ake ambatar misali alkabut amma ita wannan sura tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da sura kuma da bakin manzon Allah صلى الله عليه وسلم hadisi ya zo cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi duk da cewa su malamai sun dan raunana hadisin amma malam albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisin ya hassana hadisin a cikin sahih sunan tirmidhi hadisin uqba ibn aad wata rana sai game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah sallallahu alaihi أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بالسجدتين shin an fifita suratul hajji ne akan sauran surorin alkur'ani mai girma da sajida guda biyu da suke cikinta wannan kuma hususiyya ta cikin suratul hajji kakka cikin alkur'ani babu wata surar da take da sajida biyu sai haka ne ba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 la'allakum tuflihun wa jahidu fillahi haqqa jihadi har zuwa karshen aya nan ma akwai sajda wannan sahabi Uqbat ibn Amir sai tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin Allah madaukin sarki ya fifita suratul hajj akan dukkan surorin alqur'ani mai girma da sajda guda biyu فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kenan suratul hajj من حيث السجلتين فيها تنا في فيكو أكن دكا سورا سورين القرآن من جنوا أما وانا في في تاور ما تبي إيوش هنغاني هو نعم. بدل سورة البقرة الزهراوان نعم. وانا منزل صلى الله عليه الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة ها لا فإنهما يأتيان يوم القيامة كغيايتين أو غمامتين أو فرقين من طيور صواف أو كما قال صلى الله عليه وسلم saboda haka surorin alkur'ani mai girma suna da falala da yawa wanda suka fi suratul hajj amma ita an fifita ta akan sauran da duka domin tana da da sajida guda biyu to sai بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki ya bude wannan surar da kira kuma ga mutane baki daya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan kiran ya shafi mu'mini ya shafi kafiri ya shafi mata ya shafi maza ya shafi kowa da kowa sai ta ittaqu rabbakum yace ku ji tsoro mahalicci Allah yana son a ji tsoron sa shi sa gurare da yawa sai ce wa iyaya farhabu wa iyaya fattako menene tsoron Allah wani magabace Farq ibn Habib yana cewa taqwallah an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhsha iqab Allah tsoron Allah shine ka sanya ka bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala ka yi ɗa'a gare shi amma a bisa haske daga gare shi mana ba a bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala da son zuciya ko da jahilci ka bautata wa Allah a bisa ƙauna da kuma haske daga gare shi kana mai kana mai ƙaunar lada daga Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma bar dukkan sa’o ka bar dukkan sa’o a bisa haske na wahayin Allah subhanahu wataala domin kana tsoron azabar sa da wutar sa wannan ne tsoron Allah kenan a wannan definition ɗin ana son ka bi dukkan umarnin Allah subhanahu wataala ka kaurace cewa dukkan hadin Allah subhanahu wataala shi yasa wani babban malami Ibn Mu'taz yake cewa yana ba da definition na takawanin tsoron Allah a wage yake ce wa ba zuruba, saziraha wa kabiraha za ka tuka, wasna kamashin sauka arzai shauki ya zama bayara na ta hakarar saziran da inar jibala min alhafa. Ya ce, halin zuruba kamar dukkan zurubai, in kana neman tsoron Allah shi ne barin dukkan zurubai, saziraha wa kabiraha da ƙanana da manya. Za ka tuka yake wata shi da tsoron Allah. wasna kamashin fauka ardi shauqi yahdaru ma yara ka kasance a dukkan rayuwarka kamar mai tafiya a ƙasar kaya kana taka tsantsan domin takawa ce la tahqiran saghiratan illa aljibala min alhasa kaskare na zunubi ko man kankantarsa domin gaurin dutse ko dogon dutse da ka gani daga tsakuwa ya soma ya girma ta saboda haka mafi alkhairin guzurin mumini a rayuwarsa baki da wallahi shi ne tsoron Allah Allah ya ce wata zanwar rufa inda khairar zadi taqwa ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shi ne tsoron Allah kuma shi ya sa duk wani ɗan adam yana bukatar tsoron Allah malami na bukata annabawa na bukata manzanni na bukata mala'iku na bukata aljanu na bukata matukar kai kallafi ne kai halitta da na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kana bukatar tsoron kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yawan tsoron Allah sa wallahi duk duniya ba ta samu mai tsoron Allah manzon Allah ko akwai a cikin manzanni tun farko har ƙarshe a cikin annabawa tun farko har ƙarshe a cikin waliyai tun farko har ƙarshe wallahi tallahi ba taɓa samun mai tsoron Allah ba kuma hadisi ya zo cikin sahih bukhari karara sai ce إني أخشاكم وأتقاكم لله في ذاتك ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر صلى الله عليه وسلم أمر الله سيكي يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي يا أيها النبي الله اتق الله يجي صلى الله عليه وسلم ما يا صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم amma abin da ake nufi ka ƙara tsoron Allah kenan shi tsoron Allah ba shi da ba shi da iyaka ba shi da ƙarshe idan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa yawan tsoron Allah za a ce masa ya ƙara haka ba nan kaga muke nan dole ma yanzu su muna neman ƙarin tsoron Allah dare da rana duk wani annabin Allah da Allah ya turo sai da ya gaya mutanen sa su tsoron Allah malam cikin suratul shu'ara annabi Nuhu Allah ya ce شرع لكم ملنبا سورة الشعراء كذب قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أبوهم نوح ألا تتقون هذا يأتي ألا تتقون نعم. كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هون ألا تتقون كذبت ثمود كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون هو نيدا تكنسو baya ya ce a ta tafiya ba za ku ji tsoron Allah ba sai ya zo ya ce musu fattakun mahawa a tsayau fattakun mahawa a tsayau fattakun mahawa a tsayau duka sai suka fi saboda mahimmancin tsoron Allah Allah fada wajen sarki ya ce wasiyar da yawa mutanen farko da na karshe kenan a ji tsoron Allah a cikin suratun nisa ولقد وصينا الذين أوتوا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله wannan shine wasiyar Allah subhanahu wataala ga mutanen farko da ƙarshe saboda haka mu yau wallahi tallahi abin da ya kamata malamai su koyar a masallatansu wa mutane shine tsoron Allah shine tsoron Allah domin tsoron Allah nan shi ke tarbiyyar da mutane wallahi mala idan ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah suka ji tsoron Allah muka ji tsoron Allah kowa da kowa ya ji tsoron Allah wallahi malam ba ma bukatar DSS a kasar mu ba ma bukatar commissioner of police a kasar mu ba ma bukatar sojojin safali ba ma bukatar komai kuma shi yasa aikin da malamai suke yi a masallaci wallahi ya fi aikin da jami'an tsaro suke mahimmanci inda gwamnati ta sani idan ana tana son zaman lafiya da mutane wallahi ba kudi za a karkashi wa akan jami'an tsaro ba a yanzu nan dan Allah dan masallacin akwai mai akwai kinnafa me yasa ba a kinnafi dan masallaci masu sallah ba sa kinnafi saboda suna da tsoron Allah ba wannan masallacin kai ba duk wani masallacin da aka yi irin wannan taron ana sauraron maganar Allah malam ba a kinnafi ba bandiga ba ba prison ba komai a kowa ya ga ba zai kinnafi ba ba zai banditry ba ba zai boko haram ba me yasa dan yana yin tsoron Allah lokacin karatu mu ya kai sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kira